a yau dai muna lahadi 15 27 ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan hijirar yan talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina da kuma ta daidai da 15 ga watan fabrairun shekarar 2026 miladiya kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu farfesa shek muhammad sani umar rijiyar lemo oon babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni suna na mubarak hamza adam da zan kasance tare da kuwa cikin shirin a daidai wannan lokaci kuma cikin yardar allah kai tsaye cikin shirin namu na wannan rana za mu fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam malam ne tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yake cewa menene hukuncin shigar mace mai haila masallaci domin jin wa'azi ko wani darasi da kuma taba alkur'ani alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, matsaloli guda biyu da shi mai tambaya ya hada ya tambaya kan su shigar mace mai haila masallaci da kuma taba alkur'ani shigar mace mai haila masallaci karamai sun yi sabani a kan wannan jumhur ko mace al'immatar arba'a duka suna kan ra'ayin cewa mace mai haila ba ce masallaci ba sai dai ta shiga ta wuce ko ta ɗauki abinda ta je ɗauka wani abu da ke ta ɗauka ta ɗauka ta wuce amma ba ta zauna a ciki suna hujja da da ke cewa inila uhillul masjida li haidin aw wani hadisi ne hadisi ne wanda abu dawud ya rawaito shi a cikin hadisi ne mai sannan suna hujja da فلم النبي da الله عليه وسلم ديتي وعائشة رضي الله تعالى عنها ناولين الخمرة akwai wata dardumarsa ko tabarmarsa a cikin masallacinsa sai ce ki je ki ɗauko min dardumarcin sai ci da shi haila nake ya bakin Allah sai ce ai haila ki ba a niki take ba haila tuki laisa fiye da ki ba a niki take ba suka ce to kaga wannan ya nuna ce nan ita kanta ta fahimci mace ba ta shiga masallaci illa iyaka abinda ta sani ba hmm. shine ba shigar aka hana kwata-kwata ba a zama a ciki aka hana sai ya sa annabi ce ai haila ki ba a jiki ne ba saboda ka za ki yi zuwa ki ɗauko mu ba tare da da komai ba wasu daga cikin malamai da su gamsu da hujjar ba suka ce a nan ba magana shiga ake ba ita magana tabawar ake ke tunda cewa yake ki mai komin sai ta ce da shi haila take wata tana ga kamar tana haila bai kamar ta taba wani abu da zai yi ibada a kansa shi ya sa ba a ansarsa sai ce da ita haida tuki da ita fiye da ki haida ki ba a hannun ki take ba don kin taba a cikin taba haida kin taba abu ya zama da jasa da ce wannan ma zai don hujja ba suka yi hujja har ila yau da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa da ya gaya wa abin nan mata da cewa su fita sallar idi su fita sallar idi hatta masu al'ada su fita sallar idi sai ya ce faliyatazil alhuyyazul musalla amma su masu haila sai su kaurace wa gurin sallah da suka ce to kun ga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci su kaurace wa gurin da ake sallah wannan musalla ne ba amma annabi ce su kaurace masa wato su koma gefe to ina kuma ga masallaci masallaci yana gaba da musalla shi musalla yana da wato guri ne da ake salla sallah amma bai zama masallaci ba amma duk da haka na ce fariya ta zai fariya ta ko fariya ta zai ne musalla to su ma masu ba su ansa suka ce a nan cewa su ce gurin da ake salla ba idan yana musalla ba a saboda mai saboda ai in suka shiga cikin sallah za su ga sahu sahu kuma zai yanke idan ya zanto mace ita ba a sallah take ba tana zaune a to ba zai haɗu ba ka ta koma gefe ga an san cewa ita ba sallah take ba ba ta shiga cikin masu sallah to ala iya halin dai malamai suka tattauna akan wannan zahiriya su suna ganin ba da biyun kana ta shiga masallaci kai tsaye saboda saboda hadisin wata baiwa da ta suka yi mata sharri a cewa ta yi sata alhalin ba ta yi sata ba a cikin ƙoƙarin wulaƙanta ta sai da wata shirwa ta jiho da abin da ake zata ita ta sace to wannan ba ta ta zo ta zauna a gurin annabi sallallahu alaihi kuma an mata an mata dan dakin ta a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da take zaune ta zauna wajen kimanin wata guda abin da ibn hazm yake cewa to kaga wata guda ai mace ba zai ba ce ta yi wata guda fita ta yi al'ada ba ta fi al'ada amma ba a cewa an fito da ita ba lokacin al'adarta haka ta zauna kuma ta yi ta yi waɗannan kwanaki a wannan guri na tare da fito da ita haka nan wanda suke hanawa sun yi hujja da hadisin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je haji da matansa aka zo za a tafi ɗan zama hajji za a tafi sai aka ci da da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin matan sai da ko hafsa ko musalama na manta ta yi al'ada ko safiya sai yake cewa a habisa tunahiya yanzu kenan za ka tsare ba za ta hana matafiya? tafiya sai aka ce ai ta yi dawafin ifada ma'ana dawafin hajji sai ce to shi ke sai mu tafi to suka ce kaga da a ce mace tana shiga masallaci annabi zai ce ta za su tsare mu saboda mai saboda mace ba za ta shiga masallaci ta yi wafi ba shi yasa aka ce sai ta zauna ta yi al'adarta ta gama sannan wannan cewa za ta tsare mu yayin ba za ta dama shiga masallaci kuma ka da sallallahu ya ce wa mai na Aisha da ta yi al'ada lokacin da aka zo hajjin karshe ta bakwana ta dauko ta dauko umara daga ba annabi ya ce ta mai da ita hajji ta mai da ita hajji da yake cewa a tsayi dukkan abin da mai hajji zai yi yi fa'ali ma ya fa'ali hajji saboda Allah ta tofi bilbai ki da maka ki je ki dawa saboda an sani cewa da gurin sa'ayi shi ba a cikin masallaci yake ba waje yake daga baya ne ya shige cikin cikin haram cikin ba za su yi sai ba ba saboda saboda tana al'ada a iya halin malamai su yi sabani akan wannan da yawa daga cikinsu suna ganin ba su shiga masallaci wa amma kaɗan daga cikin malamai kamar su yi hazin suna ganin cewa ba dalilin ana ta matuƙar akwai buƙatar hakan idan mace ta koma gefe musamman a wuraren da ake ko karantarwa ko a bitar al'ada ta tsaya daga waje ta saurari ta da akwai makafira ta sau akwai lawar fita tana isar da sako tana iya barin shiga da kuma ta shiga da za ba za a matsa mata ba ko da ku cikin malamai da suka gani cewa ba zai hana ba a hana shiga ba abin da ya shafi karanta alkur'ani a karanta alkur'ani da farko dai za ta iya karanta alkur'ani a zahar zai wato daka ta yi komai ga wannan babu laifi don ta karanta abin da ta haddace za a ce ba za ta karanta alkur'ani ba saboda tana al'ada don ka ce ba ta karanta alkur'ani tana al'ada to kenan a cikin kwanakin al'ada ta duka ka hana mata wannan zikirin da falala shi ne karanta alkur'ani in hadda take koya dan wannan tsakankanin sai ta mace ma abin da ta haddace na mm. kwanakin da ta yi tana al'ada wasu al'ada tana tana daukar lokaci mai tsawo sai ta yi sati biyu tana al'ada in ka hana ta to ka bar ka haramta mata karata alkur'ani tsawon sati akan abin da ba laifinta ba ba ita ta jawo kanta ba wani abu ne da Allah ya rubuta shi akan mace za ta yi shi in Allah inna hu shi ka taba hu ala banati adam ne yake cewa Allah ya rubuta wannan ne akan yayan annabi adam alaihi salam to da ba wani abu ne daga wajen ta ita wajen ta ce dan me ta yadda ta yi ta al'ada saka ba za ta hana mata alqur'ani ka za ta iya karanta shi daga kuma za ta yi karanta shi kamar da digital zina da ake da shi a waya shi baya da hukuncin wancan alkur'ani da aka sani a mushaf a takardu da ake ɗauka a nan a karatu da shi a shi wani digital ne wato dabbobi ne kana kashe wayar shi ke babu wanda zai fasa wayar ga alkur'ani shi ya sa ya halatta ka shiga masallaci abin da ka shiga ban daki da wayar ko da kuwa tana da yin wannan application na alkur'ani ba ce ka shiga da wa abin da ban daki saboda shi wannan kawai nambobi ne sayan da aka kunna waɗannan nambobin suke komawa su zama su zama a sarshen kana kashe to babu da za a fasa wayar a da ta ba wanda zai ga kalma ɗaya ta ne ta fito saboda aka tana iya ɗaukan shi digital ne ta yi karatu sannan wasu daga cikin malamai suna cewa tana iya sa alha'il wato ta sa safa a hannunta misali ta sa safa ta ɗauki ne shi ma babu wani babu komai abinda ba ta yi shi ne kai mubashararsa da cikin ta ba saboda ka musamman ma mata da take koyarwa ko take koya wanda sai ta rike alkur'anin a hannunta sannan za ta yi wannan din to aka ce a tsawon lokacin da take al'ada kaga dai ko a ce ta daina koyar tare da koyarwa ga akwai kuma ko in tana zuwa makaranta tana ɗaukar alƙur'ani a ce ta daina ɗaukar alƙur'ani sai nan ma akwai takuwa saboda ka gara ta sa safa sai ta riga ta sai ta yi so abin yana da sauki gaskiya to malam ne wannan tambaya kuma cewa yake mutum da ya rasu ya bar gonakinsa kafin su kai ga nuna wasu ma an sanya taki kafin su nuna amma dukkan amfanin ya kai nisabi shin za a fitar da zakka kafin rabon gado ko a za a fitar da zakka kafin alba gado saboda ita zakka hakkin Allah ce haƙƙi ne na bayan Allah da suke da yake cikin wani dukiya to haka ba za a raba zakka ba sannan a fitar da zakka ba za a raba gado ba sannan a fitar da zakka dan kace an fitar da masu haƙƙi haƙƙin su sai kuma sai a raba saura a matsayin gado mutum ne ya bar wato ya bayar da sadakin aure a shekarar da ta gabata amma yanzu darajar kuɗin ta faɗi shin zai cika sadakin ya kai nisabi ko ba sai ya cika ba babu dalilin sai ya cika in ya ga zai cika musu to wani abu ne daga bangaren sa ko kuma shi ya yadda da magana cewa sadaki sai ya kai rubo dina kamar da yake a mazhabar maliki da wasu da shi mazhabu to shi kenan sai ya cika in yana da halin yin haka amma bai zama dole ba bai zama dole ba saboda magana mafi rinjaye magana mafi rinjaye wadda dalilai suka fi karfafa ta shine cewa la hadda li aqalli sadaki wala li aktsari babu wata iyaka ga mafi karancin sadaki ko mafi yawansa duk abin da zai zama mai amfani ne ga mace an bata kuma ta yarda da shi a matsayin sadaki ko wajen ta yarda da shi a matsayin sadaki ta zama sadaki duk wani abu mai amfani ba ka ɗauko wani mara amfani ka ce ga shi zama sadaki amma duk yana da amfani gare ta aka yarda a matsayin sadaki shi kenan ta zama sadaki sauraka ko ya kai wannan nisabin da suka faɗa ko bai kai ba inda ya abu ne mai amfani to zai zama akwai wadda annabi na misalar ya ce a kawo ko da hatamin min hadin ne ko da zoben karfi ne ba na zinariya ba na karfi nomar zobe ya ba da aurenta ba a samu ba aka ce to ya mai haddace na alkur'ani ya ce haddace maka a ce to ka koya mata cikin sarari nabi ya daura auren haka nabi ya auri abin safiya safiya bin tuhuyayi amma yanci da ya bata shi ne sadakinta zai yanta ta wajen sadakinta hakanan uh, musulai ta auri abu talha ta aure shi a matsayi a madadin wato musulintarsa ya musulinta shi ne sadakinta da ya zo yana santa da aure ta cika aka yi ba musulmi ba ne ni musulma ce za a aure tsakaninmu amma an kaya da za ka musulunta ni na ajiyar zama sadaki na ba sai ka ba sadaki ya yadda ya karɓi musulunci kenan ta zama matarsa ana cewa ba taɓa ga wani aure يعني البركة إلى الصباح فلا كده تشيل المسؤولين تلفا إتا لا تأمقان برناء جمع الله فقولا النبي أنا جاءب أن يهدي الله منك رجل واحد رجل واحد أكثر لك من كنون النعم وتبدا يكر المسلمين شي تهنمك يشريح تهنمك يا في مكابك جاجا يا رب فلا تأمقانين أبنى بأمقانين ولا با كل يبني من تشغل شي كاسوه ya tsayayya amma kuma zai amfani ta a wurin Allah saura ka malamai suka ce duk wani abu wanda yake wacce za ta amfana da shi duniya ta da lafiyar sa sai yadda da shi a matsayin sarki shi ke nan sarki saura ka matsawa kai ta ya kai rubu dinari hadisi ne bai inganta ba to malam mai wannan tambaya yake cewa don Allah malam ina son a yi min ƙarin bayani game da bayanin da kai da ya yi a littafin wato a karatun littafin almuntaka kan malam asim da ya yi ruwayar hafs cewa ruwayar hadisin tana da rauni shin an fi tsaurara ƙa'idojin karɓar ruwayar hadisi ne fiye da alkur'ani ko yaya abin yake yana nufin karatun da ne na almuntakan marjarot eh, yana tambaya ne akan asim ibn abin najud hmm. ba dala alkofi shi wannan malami ne wanda yake da kira a eh, kira a hafsan hasin kira da muke yawan ta karatu da ita eh, ta shi ake ita ake ta yi akwai kira a warsh akwai kuma kira a ruwar warsh an nafi akwai kuma kira a hafsan hasin to a hafsu din shi ke ruwaya daga hafsu ibn suleiman shi ke ruwayar wannan kira'ar da muke karatu da ita yawancin mu a masallatanmu da gurin musabaka da sauransu daga shi asim shi wannan asim ɗin shi ne asim ibn abin najud mutumin kufa ne mutumin kufa ne al'asari maula mutumin kufa ne amma makarancin alkur'ani ne kuma allah ya ba shi murya mai daɗi kuma yana da ƙwarewa a cikin haka karanta alkur'ani da aka sallama masa malamai da yawa sun sallama masa da karanta alkur'ani ya ji karanta alkur'ani daga shi ma wasu daga cikin tabi'ai hmm. yana da cikin ƙananan tabi'ai amma ya yi ruwaya daga irin su gamin ma'ubaish da makamantansu da abin da abu abu rahman sulami bi aini ya yi ruwaya daga wajensu abin su ya ji ya karanci ƙwar'ani saboda haka <clears throat> makaranci ne a na ƙwar'ani sosai gira a tana da cikin gira'o'i ah, guda bakwai ko guda goma in ka gina maka ci guda goma da duniya ta yadda ta yadda ta yi to shi a harkar ƙur'ani ba mai babu mai ja da shi cewa abin da ya zo da shi na kira'a daidai ne ba ba tuhuma a cikinsa wanda almajiransa suka ji daga wajen sa zama shi hafsi ibn suleiman ya rubuci hadisi hadisai kuma daga malamai da yawa da yawa ya ruwaya daga wajen su amma a wajen hadisi mai yi ƙwarewar da ya ta amma hadisi yana da fadin gaske ƙur'ani wani abu ne da yake daga farkon shafi zuwa ƙarshen farkon bango zuwa ƙarshen bango shi ke nan kalin ƙaranarsa sauran abubuwan da za ka sa a gaba shi ne ma'anoninsa ba shi ƙira'ar harfansa na farawa daga fatiha ya ƙari da sun tuna su shafi abubuwan gujen ma'amalik fata da ya fi yaɗuwa a hannun masu karatu shafi 100 shida. Wani hudu da shida shi ke nan shi ba wani ƙari a kan wannan saura kan ta zai iya tukaninsa gabanin hadisi ba da tafan hadisai ga sun da yawa saboda magana ce ta mazalar sallallahu da ya yi hukubobinsa shi da karantukansa eh, nasihohinsa gargadinsa umarninsa hannunsa cikin shekara ashirin da uku kan gaji ne dole a yawa kuma ma'anoni na alkur'ani ma'ana alkur'ani ba ta daga ciki suna da faɗi to shi yasa ya ba da himma wajen itikarin alkur'ani amma ya yi suka ci wajen hadisi shi yasa malamai suke cewa hadisin su hasan ne ba cewa suke mai rauni ba ne ba su da ya ce ba na ce mai rauni ba ne yana da ɗan rauni ɗan rauni ba yana nufin za a bar hadisin sa ba hadisin sa martaba su hasan ne na hadisi akwai sahihi akwai hasan to martaba hadisin sa hasan take ma'anar cewa hasan take akwai wanda zai iya fin ƙarfinsa idan suka yi tarayya da wani ya saba ma wancan bayan wancan yana sama da shi a ilimin hadisi to na ya wancan din za ɗauka ba na shi ba kamar ƙira'a da yake waya da yake da yake iya ruwaita daga malaman sa nan babu babu kokonto to me wannan tambaya yake cewa Allah malam ina son bayani akan sunnatul tarikh musamman ko akwai wasu sunnoni da ba aiki da wannan ƙa'idar a kansu wataƙila da sunan tarkiya akwai wasu abubuwa da annabi sallallahu salama bai yi su ba duk da akwai yiwuwar da ibada ne ya yi su amma bai yi ba rashin yin sai zama ita ce suna. misali zan bayar na abin yana da faɗi annabi sallallahu alaihi bai kiran sallah lokacin da aka zo salatin kusufi da kisfewar wata ba an yi sallah a lokacinsa amma bai kira bai sa in kira sallah ba annabi sallah alaihi sallah bai kira sallah istisqa'i ba lalla shayar da ruwa neman shayar da ruwa kawai dai an kira mutane su zo musulma ba in kiran sallah da ake yi irin da ake eh, salloli biyar ba wanda bai sa in kiran sallah abin nan ba sallah salatul idai sallah idi zai bai sa a yin kiran sallah a sallah idi an zo kira an zo sallar idi kawai ikama abin nan ta da sallah ke ba kiran sallah ba ikama nan bai yi ba bai kiran sallah ba ikama to duk waɗannan wuraren wani zo ce za a yi kiran sallah a ga rashin yin shi ne suna shi ne suna tarkiya rashin yin kiran sallar ita ce suna rashin yin kiran sallah salatul istisqa suna ce rashin yin kiran sallah a salatin eh, abinan alkusur ko alkusur sunna ce rashin yin kiran sallah a salatin idai ne idi na ramadan da idi na layya sunna ce saboda annabi bai yi ba saka rashin yin shi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi jam'i lokacin da abinan bai jam'i a sallar abinan eh, tariyatul masjid ba a ce annabi ya shigo masallaci ya ga wasu sun shigo ya ce ku zo mai jami'in tariyatul masjid nan bai yi ba duk da ya ce salatul jama'a afdal min salatul fard sallar jama'a ta fi sallar mutum daya amma da ya tsin ya zo tariyatul masjid ba a taɓa jin cewa ya ce wa mutane ka shigo tare da shi ko ya shigo da su cewa to ku bari mu yi sallar tariyatul masjid jama'a da cewa ga shi sallar fi lantari ya yi ta jam'i da mutane amma sallar ta yi sun masu dabila ce amma ta yi ta jam'i da mutane da haka kaga haka nan rawatin da ake in ka za ka yi sallar zahar akwai rakawai biyu ko hudu karfin akwai rakawai biyu bayan haka nan sallar magrib akwai rakawai biyu bayan haka nan sallar ishayi akwai biyu wadanda ana ce su rawatin nabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin jami'in rawatin ba an gama sallah ya ce to jama'a zo mu yi rawatin ba shi shi ba ya yi haka Yadda ya ce salatul jama'a afdalu min salatul fajr amma a waɗannan sallolin ba taɓa ganin shi ya kira mutane to barin yin jam'i a nan shi ne sunna yin jam'i a waɗannan sallolin ya zama bid'a to ire-iren waɗannan su ake kira sunnar tarkiyya wato abinda akwai yiwuwar da annabi ya ga dama zai yi amma bai yi ba al-muqtadi qa'id amma kasancewa abin ba walmani'u muntafin amma kasancewar abin ba ibada ba ce annabi bai yi shi to duk abinda dalilin ya yi shi din akwai shi a lokacin annabi sallallahu kamar yanzu waɗannan ai dalilin a kiran sallar shi ne samun sallolin to akwai sallolin sannan ba abin da zai hana a kiran sallar inda ana so to akwai dalilin da zai sa a yi kiran sallah ko ba abin da zai hada a kiran sallah ko ba a kira sallah to wannan shi ne ake cewa yin yin abin bayan dalilin yin sa akwai abin da zai hana a yi babu kuma ba a yi ba to yin sa bida ce shi ne abin da malamai suke kira a sunna a tarkiya an yi rubuce rubuce a kai ta sosai saboda wasu suna gwama tsakanin a sunna tarkiya da maslahar mursala akwai al-maslahar mursala wani abu da babu shi babu bukatar sama a lokacin a sallallahu alaihi babu bukatar da babu bukatar ta mutum sai aka ce to ayi kaza to wani ba zai su fiya to ba bai yi ba a ce a ai lokacin annabi sallallahu ta zama wannan bukatar ma ba su so saboda haka nan bai ni bukaci wannan ba shi ma bai yi ba yanzu kamar lokacin annabi sallallahu ta zama babu wani tsarin sojoji a ce ga wasu nan su ne sojojin musulunci su aka dora alhakin an kawo yaki su tafi su ba da kariya su kadai ne sojoji ana biyan su dubu ta babu wannan lokacin illa iyaka in aka ji za a kawo hari ko ba zai fita yaki a ga jama'a wanda da yake da abin hawa yake da karfi da lafiya ya kuwa abin hawa sa tafi saboda haka wanda kaga an hana shi zuwa an ga yaro ne karami kamar lokacin da aka ga yakin hudu wasu da cikin sabai suka zo a sallallahu alaihi ya ce a waɗannan yakin ƙanana a mayar da su ba su yaki amma kowa yake da karfi ya zo suke za a da shi wanda ya zo ba shi da abin hawa in akwai mai taimaka masa cewa ne kana da abin hawa guda biyu ba shi daya ko a ko kyauta ya je a yaki wanda ya zo babu kuma ba mai taimaka masa shi kenan an yafe masa ya kuma gida a lokacin haka ake ba a fara tsarin sojoji suka zama sojoji ne da gwamnati ba wanda suke da albashi su ake turawa yaki ana biyan su duk wata sai lokacin sai na umar lokacin daular musulunci ta yi fadi daular musulunci ta fadi da ƙasashe da yawa sun zama ƙasashen musulunci to dole a yi tsarin da yanzu da ba a da bukatarsa to wani kaga ba ka zo ka ce sai na umar ya bi da ba ya zo da wani abin da lokacin abin babu shi to wani ita ce ake ce maslaha mursala shi ne abinda shari'a ba ta soke shi ba ba ta ce a yi ba kuma ta soke shi ba to malam mai wannan tambaya kuma take cewa malam lokacin da na fara haila ban san cewa azumi ya hau kaina ba sai na sha azumi amma ban rama ba yanzu da na girma na ji cewa da zarar mace ta fara haila azumi ya hau kanta amma yanzu ba ni da cikakkiyar lafiyar yin azumi yaya zan yi shi kenan sai ke ta wasu ayyukan ibada ne abinda duk baka san hukuncinsa ba har sai zo ya wuce Turan da ka san hukuncinsa ba a dawo maka da baya a ce ne sai ka yi kaza ka yi kaza ka bar kaza a lokacin can san hukuncin ba shi ke nan wallahu wa masara kamar mutum wanda ya zo ya ke sallah gaba da sallar sallama da ya ya je ya sake sallah ba sai ba ya sake zuwa ya yi sallah ya dawo a nabi shi dai ka sake sallah ba sai ba haka suka yi hasa uku da ƙarshe ciyar sun lai ni irin da kai suka ga irin wannan ban yi wacce tafi ta kyau ba mana iya kurewa ta ke na wannan sallar da ka a annabi kuma ya kula ba sallar yake ba sai annabi ya koya masa yadda ake sallah amma ba a je a ce da shi to tun yaushe ka musulunta ba ka je ka rama da sallolin da ka yi bayan ba ya wannan dai ta lokacin ita aka gyara masa ce ga yadda zai yi ta sauran kuma shi kenan saura ka abin da ya riga ya wuce ya wuce da ba ke da ilimin sa yanzu kuma sai ki ci gaba da yi wasu ayyuka na alkhairi da za su ke gurbin abubuwan da rasa a baya mutum ne ba shi da lafiya ta abin da ya shafi asiri da aljanu ya yi iya bakin kokarin wajen neman magani har ya daina saboda idan ba a samu waraka ba abin zai iya kai shi ga mutuwa idan ya bar neman maganin har cutar ta kashe shi shin yana da laifi cewa ya kashe kansa a wurin ubangiji shi daurewa ke neman magani da cuta shi neman magani da cuta ba wai wajibi ba ne don makon lafiya dole ka sha ka sha magani ba a shara'anta maka ba ba a wajabta maka ba da an shara'anta maka ya ce ta dawo ibada ba ce bayan allah ku yi sha magani ku nemi magani ba cutar da allah ya saukar ba ce ya saukar maka da magani amma dan ka zauna ka ci gaba da addu'o'in ka da sauran wacce kai wa allah ne wannan shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai duk wasu daga cikin malamai suna ganin ba duka ko ba saboda akwai hadisi an busa da kudiri da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗar mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba mutum dubu saba'in sabai suka yi ta canke suwaye wasu suke su ne waɗanda ba su taɓa yin shirka ba an haife su a musulunci su ce su ne kaza wasu ce su ne kaza kowa yana canka da misalar salama da ya zo ya same su haka ya ce a su ne waɗanda layas tarko ba sa nema da musu rukuya an ba su da lafiya su ce an zai musu rukuya ba sa cewa zai musu rukuya wala ya tabo ba sa yin kai wato lalas lalas kamar kamar kamar لوكي جوسكيا باساي وعلى ربهم يتوكلون سنة دوغلون كوي الله عند باس الله فيها سنة دوغل على الله كوي الله باس الله فيها وباسا جو أزاي مصروك يا باسا جو أزاي مصر للاس سواء نسولي نسل عندنا سنة سبعين من يمشي سبع حراء أو كاشا أو كاشا ابن محسن يتاشي يا رسول الله كوي قال لا سنة چكنس أنا بيت چكنا چكنس ونما يتاشي ya rasu da nima a yaro da ma addu'a da zama cikin sa ya ce kashi ya riga to wasu daga cikin malamai suka ce wanda ya nuna cewa don mutum ya zauna bai nemi magani akan wata cuta da tana mai shi kawai ya dogara ga Allah bai laifi amma wasu daga cikin malamai sun takaita abin akan waɗannan abubuwa guda biyu kawai da annabi ya faɗa al da kuma alkai wato la Sarko, ba sa cewa a zo a yi musu rukuya ba yana nufin ba sa yi wa kansu ba yi suna yi amma ba sa cewa wani zo yi musu saboda tsabar dogaran su ga Allah wata wataala sannan alkayyu alkayyu da mu shi annabi sallallahu alaihi da karshe ya hana yin kayyu din da ce da ba yin sai duka an kule hanyar neman magani ba a samu ya zo lalata saboda azabar da take cikin sa kuma suka ce waɗannan abubuwa guda biyu amma ba suna nuna ba sa shi mun magani ba sa shan ba magani da sallallahu yana rufiya kuma ana yi masa duk da ba shi yake nema a yi masa ba bai taɓa cewa a yi masa ba amma shi yakan yi wa kansa rufiya bayan bayan lafiya so ba ba ba ba ba ba ba daidai bane mu je zauna da cuta har ya mutu wannan wasu da cikin malamai wasu kuma suna gani a idan mutum tawakkalinsa ya kai cewa kawai zai ta addu'a ba sai an ta wahala ba su ba cewa ya yi laifi to malam ne wannan tambaya kuma cewa yake ni mai sana'ar pos ne idan mutum ya zo yana son cash amma babu a lokacin sai ya ce zai turo min kudin idan an samu cash sai na bashi wannan jinkirin kafin na bashi cash shin ya zama riba eh ba daidai ba ne ba daidai ba ne ya karɓi kuɗi bai da wanda zai bayar ba kawai canza kuɗi da kuɗi ne canza kuɗi da kuɗi ana buƙatar ya zama akwai haɗe da biyar da hannu da hannu hannun karɓa hannun bayarwa ka karɓa ka bashi amma ka karɓa a ce zuwa wani lokaci za a bayar wanda ya shiga ya shiga riban nasiya ya shiga ribar ta jinkiri saura ka in ba ka da shi ba ka da shi wani ya haƙuri in ka samu wani turu kuɗin da bashi to mai wannan tambaya kuma cewa yake menene halaccin mutum ya nemi wasu makaranta alkur'ani su sauke masa alkur'ani a yi sadaka bisa wata bukatarsa a wurin Allah da niyyar Allah ya biya masa wannan bukata ana yin tawassuli da aikin ibada wani mutum yana tawassuli da aikin da ya yi na ibada aikinsa da ya yi wa Allah na bautarsa ba aikin wani ba aikinsa shi da ya yi da ƙur'ani ya karanta ya ce ya Allah karatun da alƙur'ani da na yi saboda kai ta san saboda kai ne Allah ka biya bukata ta ko ya yi sallah ya ce ya ubangiji sallolin nan da zai ina kiyamun lilin da ya yi su dan kai ka sani ya ubangiji dan kai ne ba da wani kama ka biya bukata ta iri kuma iri kama ko sadaka ko zuke su ya bayar sadaka sai Allah ka sani wannan sadaka dan kai ne ka biya bukata ta wannan shine tawassul bil amali salih amma aikin ka kai da kai ba aikin wani ba ba aikin wani ba ba zai wani can yana sallah ta ci labari ko yana azumi ta ci labari ta ce ya Allah dan azumin da wani yake ba ta wasu da aikin wani ba ka tsani da kai tsani da aikin wani shi da aiki kai da tsani <laughs> da kamo kafa da tsadarsa a tunani ma bai yi ba amma kai kana iya ka ce ya ubangiji dubi aikin nan da ne saboda kai ne ka ba ta ba hadisun salatar lazina da salida alzara mutane uku da suka shiga cikin wani kogo ko dutse ya rufe su ai mutum ya karanta yana da su salihi da ba da nisa ba mutum ya karanta zai da kowa da aikinsa shi da ya yi ta wasu domin cewa suka yi a junansu kowa ya tuna wani aiki da ya yi kuma dan Allah ya yi shi ya yi ta tausiri da shi ko Allah ya ba mu fita mu samu kota shi kenan sai zama da kowa ya yi ta tausiri da aikinsa shi ne a wasu da amalinsa kuma yadda Allah yake cewa ah, yana faɗar mutanen kirki shi a zina ko rabbana inna na sami ina munadiyan yunadi ne limani an aminu da ku fa'ana rabbana faghfir lana ya Allah mun ji mai kira ya eh yi kuwa yana kira ya mu imani ya ubangiji to mun yi imani ya ubangiji ka gafarta mana kaga sun yi tawassuli da imanin da suke ba da imanin wasu ba sai ya ubangiji sun yi imani ka gafarta mana mu kuma mun yi imani ka gafarta توسل بإيمانهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم بإيمان saboda haka kowa yana tausayi da aikin da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya iqra alquran was'alu Allah ku karanta alqurani ku roki Allah da shi ma'ana ku je ku yi karanta alqurani ku yi addu'a kawunan ku ku roƙi mutane amma mutum ya ɗauko hayar masu karanta alqurani shi ba shi zai yi ba su za su yi karatu sannan karatun da za su yi su ba don Allah ta yi ba sun yi ne don ya ɗauko su haya zai biya su shi kuma abinda da kake ta wasu ake ta wasu da shi da abin da aka yi shi don Allah ba don an biya ka ba amma waɗannan dinga aka yi da su ko ba a yi jinga da su ba bane abinda ya sa suka zauna karatun ƙul'ani saboda ka kawo wani abu ka baya inda za ka zo ka ce ku yi karatun ƙul'ani fi sabilin lahi ku yi min addu'a Allah biya min bukata ba shi ba sai da aka ɗauko na ba aka ba su to kaga karatun qur'ani ya koma na sayarwa wannan ba ne Allah ke karba irin ta ba ba laifi ka nemo salihi mutumin salihi mutumin kirki maka addu'a ba makaranci ne ba makaranci ne salihi mutumin kirki kamar yadda yayan abin yan uwan annabi yusuf suka ce baban su yabo ya baban mu ka nema mana gafarar ubangiji daga sun roƙe shi ya musu addu'a ya musu gafa to ba laifi tun ya zo ya ce wane ka taya da addu'a kamar yadda muke faɗa ka taya ni? ma'ana ina yi ne kai ma ka taya ni. wannan babu laifi mutum ya yi wa ɗan uwansa addu'a annabi yana cewa da cikin addu'o'in da ake karba addu'ar da mutum zai yi wa ɗan uwansa ba a gaban idansa ba du'a'ul akhir bi akhiri an zahir ghaib bai ma san yayi ba to kana yi wa ɗan uwanka addu'a bai ma san kana yi ba kai kuma mala'iku suna ce kai ma Allah ya maka irin da abin da ka roƙa masa sai kai kuma mala'ika ne zai maka kaga taka tashi taka da za a yi maka tana gaban wacce kai masu taka ta bakin mala'iku ce bautar Allah da kusanci ne kai su to su kuma su to irin wannan shine ne yi amma ba mutum ya ɗauko haya sojin haya ba su zo suna karanta ƙur'ani da niyyar wai shi a yi masa addu'a wannan duka rashin rashin sanin ya ubangiji yake ubangiji ce da idan salaka ibadi an nifa in kare ujibu da wata da'i idan da idan bayan na suka ji maka tambaya game da ni fa inni kare to kusa da ni bayan na kusa da kowane bawa wani hannu aka rabu ilaihi min hamdu wa kowane ba a ubangiji ya fi shi kusanci da shi sama da jijiyar wuyansa sauraka sai ya ce ina ansa addu'a ne addu'a idan ya roƙe ni sauraka kana da damar ka yi addu'a ka roƙe Allah kusa yake zai an samu kusa yake zai an samu wa kana rabu kuma da ohun da ta ji ubangijin ku ya ce ku roƙe ni zan an samu saboda ka kai kai addu'a kai kai karatun qur'ani kai addu'a kai yi kai addu'a kai sadaka kai addu'a amma ba ka ce wasu ka biya su su yi maka ba ba ce kakkare wa addu'a irin uwanka ba ba da wannan sigar ba to malam wannan tambaya kuma cewa take ina da aboki wanda baya tashi sallar asuba idan na tashe shi sai ya ce mun in bar shi shin zan ci gaba da tashinsa ba ko ka ci gaba da tashinsa ko kana masa nasiha kare ka yi shiru ga barin yi masa nasiha ci gaba da yi masa nasiha ana nuna kusa ya abin da yake ba daidai ba wannan tambaya kuma malam cewa take wani mutum ya ce mana ya yi wa wata ngo aiki za su biya shi yana so mu ba shi account numbers dinmu idan aka turo kudin sai mu tura masa shi kuma zai ba mu wani abu a ciki ba mu da tabbacin ya yi aikin ko bai yi ba yanzu an turo kudin kuma ya ba mu kamar yadda ya yi alkawari ya halatta mu ci wannan kudin eh, ya halatta ku ci mata don da za ku zarge shi cewa ko ya ko bai ba al'asulu da wanka musulmi ya baka abu ka karba karkace daga ina ka samu ba a yin wannan tambayar asali dai musulmi ne dan uwanka al'asulu abinda ka gani hada dan uwanka musulmi to dan shi shi ne asali sai idan wani abu ya bayyana gare ka na shubaha ko na haƙiƙa to wannan shi ne za ka yi ra'amuri da shi haka amma kawai kai zabi annabi yana cewa idan ɗayan ku ya je gurin ɗan uwansa musulmi ya ciyar da shi abinci to ya ci kare ya tambaya daga gaina in ya ba shi abin sha sha kai ya tambaye shi daga ina wannan shi ne asali da abin da ka gani a hannun ɗan uwanka musulmi ɗauka ɗauki a matsayin nashi ta shiga kasuwa ta zama ta ya kasa kaya ɗauki a matsayin kayan sa ne kasa kakka kawo a ranka cewa ta yi wuta to sai ta yi kayan sata ne ta yi kusa ba a san haka kai ko wucewa ka zo yi daga gida wani watsu ruwa ka ɗauka ruwan mai tsarki ne ka ka ɗauka na jasa ce ka tafi kana wanke jikinka ko kana canza kaya ka ɗauka ruwa ne mai tsarki shi ne al'asar sai isa samu al'asar musulmi musulmi da abu a hannunsa to mallakinsa ne sai in ya bayyana gari ka ce ba mallakin to saura ka zai yi wasu aiki ya ce in an yi aikin nan za a biya ne in an biya ne zan samu kona ku to ba da ilimin sa ku ce ko ya ko bai ba ba in ba bai yi ba a hakikace bai yi ba to kuma ne. to malam wannan mai tambaya kuma yake tambaya da cewa mun fahimci cewa kudin wutar lantarki da ake kawo mana yayi yawa sai muka shawarta da makwabci mu ja wuta ta boyayyar hanya zuwa gidansa domin mu haɗu mu biya bil ɗin da aka kawo shin hakan ya halatta? Eh, ba zai halatta ba zai halatta kai wani abu koyayye haka ba bisa ka'ida ba ka ce ya halatta kana da rubuta ba za ka yi ka rubuta complain ɗin ka je ka kai wa waɗanda abin ya shafa cewa bil ɗin da ake kamar ya fi aikin abin da muke sha amma ba ka bi ta ɓoyayyar hanya ba kana hanyarci wannan ba ne ba ne ba a gyara barna da barna to malam mai wannan tambaya yake cewa ni tela ne ina kokarin siyan kayan aiki na zamani kamar industrial machine da solar inverter an ba ni shawarar na amshi kaya wajen masu easy buy menene hukuncin haka a shari'a to ban sani ba kayan easy buy din yake ban sani ba da kai bayanin yadda yake to shi da zai iya ce maka ga abin da na sani na hukuncin shari'a kansa amma in kaya ne suke sayarwa suka sayar maka ka je ka sayar ba wani abu in a'a kaya ne za su saya su sayar maka shi ba wani abu amma idan zuwa za ka nuna musu kayan da kake so su biya kuma su dora maka wani abu a kai wannan ita ce riba amma in su saya su su sayar maka wato su je su su saya da kudin su ya zama nasu sannan su ce kai kuma kawo kaza ko mun sayar maka bashi akan kaza wannan babu shi. ya danganta da dai yadda su suke mu'amala wanda kuma kai bayani ba kawai ka ce easy bai an san shi ba to wannan kuma yake cewa menene hukuncin amsar ɗinkin wanda ya zo daga baya idan ya ƙara kuɗi fiye da yadda ake biya domin a ɗinka masa da wuri wato express eh, dai ba za ka karya kawai na bayan ka ba wanda suka zo kai masa a kawai don ka ƙara wani a bayan masa da wuri wanda ba kome a kai ƙoƙari kuma su waɗancan ka cika a kawai amma ba daidai ba ne ka karɓi na mutane kai masa a kawai wani ya kawo ya ƙara ma kuɗi ka karya a kawai ka hana musu lokacin da karya kawai za ka ba su wannan kuma ya zama laifi to malam wannan mai tambaya kuma cewa yake akan kyautata wa iyaye dukkansu suna cikin bukatar taimako idan zan ba su kuɗi sai na kalli hidimar gida da ke kan wuyan mahaifina in fi kyautata masa amma kuma sai na tuna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci kyautata wa uwa sau uku sai in fi kyautata mata menene fatawar malam a ba fi kyau ba ka ce dan ce umuka umuka sai ka ba ta a kan ka ba mahaifinka ai duk abin da ka ba mahaifinka ita ka ba ita ka kyautata ba saboda ka ba ta abin da zai ɗauki ɗawainiyarta da ‘ya'yanta suna ka kyautata mata saboda ka ita shi kowanne kana duba bukatarsa ne ai kowanne kana duba bukatarsa miji bukatarsa ta mata mace saboda shi in ka ba shi kanta zai dawo ya kashe kudin amma ita nata nata ne sai ta ga dama ta yi wani abin da zai amfani shi sai ta ga dama amma shi dole ne ya ce da ita saboda ba daidai ba ne ka ba shi kaɗan ka ba da yawa kuma na ta nashin kaɗan ya za kashe mata ai kaga a nan baka kyautata masa ba shi malam wannan tambaya take cewa shin menene hukuncin kirkirar katun a kwamfuta da nufin wasan kwaikwayo faɗakarwa nishaɗantarwa ko isar da saƙo duk zana abu mai halitta duk wani halitta zana shi ko da hannu da fensiri ko da biro ko da kwamfuta duk hukuncin su duk hukuncin su zai haramun ne wannan yake cewa ah, don Allah malam menene ya halatta idan liman ya zo ah, ina cikin yin nafila eh, in ka ka kusa gamawa har za ka gama liman bai tada sallah ba sai ka yi sauri ka gama yadda za ka riske shi a lokacin da yake ka fara harama wannan babu shi amma in ka san ka fara ke ya shigo ta yadda zai fara shiga zai shiga sallah kana nafila sai ka yanki sai ka shiga sallah tare da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, idza uqimat wata salat fala salata illa al-maktuba in aka yi kama ba kuma sauran sallah sai wanda aka yi kama wato sai wanda take ta farilla saboda haka yanzu liman ya shigo za a shiga sallar farilla bai kamata kai ta ka kana ta nafila amma idan misali kayi raka'a ta biyu kake ya shigo kaga zaka zauna kai ta yi ya kai sallama ila kafin ya zaura tsayuwa a ta sau a yi kama a yi wa yi da gaba ka sai ka shi ba sai ka ke ta to mai wannan tambaya kuma malam cewa yake muna karatu a ƙasar china inda musulmi ba su da yawa musamman a lardinmu wani lokaci ba ma samun damar yin sallah sai a ɗakunanmu domin an hana yin ayyukan addini a fili ko wuraren jama'a sau da yawa muna fita daga karfe tara na safe zuwa biyar na yamma sallar azhar da la'asar sukan same mu a wajen harabar makaranta yaya za mu yi wajen yin waɗannan salloli idan suka same mu a waje ban ma'ana ba za su yi bane ko ko ko ma'ana eh, yana cewa sau da yawa suna fita daga karfe tara na safe zuwa biyar na yamma in suka fita daga karfe tara har yamma sallar azhar da la'asar tana da riskarsa a daidai wannan lokutan amma yayin da suke a harabar waje in eh, to ba inda aka keɓe don a fi sallah ko gaba ɗaya an hana yin sallah ne gaba ɗaya eh a tambayar cewa ya ba an hana ah, damar yin sallah in dai gurin da zaka je gaba ɗaya hana ka sallah bai halatta ka zauna gurin ba ka da hujjar da zaka ce ka zo neman karatun boko ko wani abu ka zauna inda za a hana ka sallah gaba ɗaya yau da ce aka yi ba a ware wani amma za ku iya samun wani duwa kafin ko ba za ku iya haɗuwa ba kowa sai dai ya tashi to ga da sauki amma gaba ɗaya ba ku yi sallah ba saboda kuna neman duniya wani ba ya ku cire gaba zama a wannan gurin sai ku je gurin da za ku yi samun bautar Allah eh, ba ya halatta musulmi ya sadaukar ya sare yadda addinin saboda duniya ba a asara da ta kai wannan sai saboda neman duniya amma ya haƙura da addinin wasu sun ce ka bar addinin ka zama zo zan baka duniya ka ce ka yadda na haƙura da addinin ku bani duniya wannan akwai wuta da ta kai wannan ba na ne kada yake karatu ba duniya sai ka je can ne za ka yi karatu eh, kasashen musulmi da ka bari su ma yana karatu wanda sun yi karatu da yafi wanda za ka je kai kuma ba su zai inda ka je ba su ba ya halatta yin ka je ka samu wata kwata za a ana ta yin sallah za da asar kullum sai dare ya yi ka zo ka yi su a gida a wannan ba gudun da za ka je ba ne ka ce ka je ba wata da za ta kai ka can yau da kama ka aka yi a fursuna aka yi a cikin kasar fursunan yaƙi ne ba ya da kariya amma ka kai kanka wannan bai halatta to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake mahaifinmu ya rasu bayan ya dade da ya ritaya daga aikin gwamnati bayan rasuwarsa sai aka ci gaba da turo masa da kuɗin fansho menene hukuncin waɗannan kudade a gare mu a bai halatta a sani a doka in mutum ya rasu fansho fanshin ta aiki saurakan ku rubuta ku ci ku kai cewa ya rasu ga lokaci ina jin ba a sani ba in a rubuta ma suka ci gaba da turuwa su ga halatta ku ci da sa su a cikin aiki na guda in har kun rubuta kun sanar da su su ne ba su dakatar da abin ba ba a ko ku ci da to malam wannan yake cewa malam dan Allah a bani shawara da addu'o'i domin samun nutsuwar zuciya tun bayan na haihu nake fama da tsoro da firgici musamman tsoron mutuwa da rashin karfin jiki na sha magani har na daina amma wani lokaci sai na ji jiki na ya rikice kamar zan mutu yanzu yanzu ma sai na rika wato jin bugun zuciya sosai ina yawan azkar dan Allah malam aimin addu'a Allah ya saka malam da akai Allah ya yi miki abin da kike ciki kuma abin da kike na azkar din da karata alqur'ani shine zaki ci gaba da yi hmm. Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub sai da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa kuma mutum ya jera tsoron mutuwa wani abu ne mai kyau da ka ji kana tsoron mutuwa shi zai sa ka zama a cikin shiri ko yaushe ba aibi ba ne ba illa ba ce kaji kaji da tsoron mutuwa rashin jin tsoron mutuwar shi yasa wasu masu ke abin da suka ga dama na sabon kasa saura ka ci gaba da askar din da kike yi ka ki daina karatu alqur'ani ki ci gaba da yi da haka ne za ki samu zuciya ki ta nutsu wani yanki addu'a kuma Allah subhanahu wataala ya yi miki abin da ke ji tumalan malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo karshen wannan shiri na fatowar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayar naku kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako ko sakon whatsapp akan lambar waya sufuli bakwai sufuli uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatowar rahama at yahoo.com da shirin fatowar rahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu farfesa shak muhammad sani umari jan lemo oon babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni mubarak hamza adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu